وضع طريقا وسعوره غريبا والذي يقرف بين المسعدين yake cewa wannan babu yana bayani ne sunan inda manzana sallallahu alaihi yake cewa inna hadha dina bada qarina wa sayaudu qarina fatuba lil ghuraba yace wannan addinin musulunci ya soma ne da bakonta kuma zai koma ƙarshen zamani da bakonta wa annahu ra'yun bainal marsudain kuma cewa addinin musulunci zai tattaru ya koma مقصود بكر الربيبة حديث زفر الأعضاء شنو حديث حذيفة عن حذيفة بن اليمان قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قلت أنا كما قال الثواب إن نطلع عليه أو عليها مظلومين فتنة الرجل في أهله وماله وولده وظالمه تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي كما يموت البحر منها ليس عليك منها رأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال أيكسر يكسر أم يفتح قال يكسر قال إذا الله يؤلم أبدا ثم أكان عمر يعلم الباب قال نعم فما أن دون ذوي الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاني فهم أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال أبواب عمر أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة wannan حديثنا ne hadisi na hadin da ya karbo wannan da shi ne Hudayfa ibn Yaman radiyallahu ta'ala anhu mun ara tarjumar sa safi da shi ne sahibin Nabi da alaihi wasallam kuma sakataren sa kana shi ke cewa kuma filusar na inda Umar radiyallahu wata rana muna zaune musu haɗar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tare da sauri da Umar Allah shi kare da gare shi fa qala sai sunna Umar yace sai tambaye ni kuma haka ake so shugabanni su dinga neman ilimi ma daga wurin mabiya mabiya su ba maguransu sunna Umar a lokacin shi ne khalifa yake tambayar wa'anda suke tare da su ne yake tambayar su ilimi حديث وقت الناس أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة أشكلكم واجبي يحدثي فقل منظر أن صلى الله عليه وسلم حديث من منظر أن صلى الله عليه وسلم أشكل فتنة الحديثين سنين كل حديث بإنواد وصف ومن حديث أكبر أمانا wani hadisi akan gaskiya wani hadisi akan kwatar kiyafa wani akan sallah wani akan azumi to akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi su akan kutuba kenan kutuba wani mawdu'i ne mai zaman kansa shi sai na mu yi nima Musa yake neman hadisi a cikin fitina domin ya san fitina ya kaurace mata ai fitina ba bar nema mutu ko shi kanki fadaifa ibn yaman yana cewa كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه mutane suna tambayar alkhairu amma ni yana tambayar sharri tsoron kada su hada علمت الشر ما بشر ومن لم يعلم يعلم شر وقع فيه فانا اتوافق لقد قلت الله اتوافق فبس ما لم يقرا اشي صعب لي ما لم يقرا ليس لي قلت سيدة الدنيا كلام من حضرة اليمان صاحب سر الله ana kama kana yace ni na haka ce maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin fitina zai iya gura mata tamkar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi baban hadisa ibn Yaman yana cewa babu wata fitina da ta kullum kai tun lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana har zuwa ƙarshen duniya ce sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa bai yi wa ba wanda ya duka zaɓi shi bai yi Umar ba al-Khalifa bin Safiya bai yi Uthman ba bai yi Ali ba amma ya gaya wa Hudayfa domin kowa da hanyarsa kenan wannan kwalin Hudayfa ya Abubakar iyalinsa fitowar mutum a cikin iyalinsa kenan mutum yana da fitowar cikin iyalinsa malamai suka ce fitowar mutum cikin iyalinsa shi ne allah gwarce karfin matar ka fiye da kima har yi wanki kana gabatar da son matar ka akan son allah da manzon allah sallallahu alaihi wasallam wani lamari na alkhairi na ibada wani yaman laba zai taso amma kasancewa kawai sun kasancewa tare da matarka ba za ta yi wannan lamarin ba kai wani ba sai matar ta hana su zuwa sallan jami'i don ba da yana son ta zo sauran da ita هذه فتنة في الأحد ويجب أن تكون فتنة الرجل في fikirar mutum ciki ya maza shi ne mutu kamar tana da mata biyu ko uku ko hudu sai Allah ya garance ka da fifita wata a cikin su akan ra'ayarsu alhalin adalci wajibi ne fi umurin zafara al'amarci da umuri zahira a cikin al'amura na zahiri wajibi amma kai wannan soyayya da cikin zuciya ba ka bayyana ta har ma cikin kusba ka fifita wata akan sauran baki da wannan fitina ne a cikin iyali sai ce wa malihi haka nan fitinar mutum a cikin dukiyarsa malamai suka ce mutum na samun fitina cikin dukiyar baya duk lokacin da ya zanto yana fifita wannan dukiya a akan ibada an gane ko wannan ya fi ya fi faruwa tare da 'yan kasuwa in ka biyo noma ka ci ko tamu za ka gani za ka lokacin sallah ya yi mutum yana cikin shagon ba a maimakon ya kulle wannan shago ya je ya sallah minti goma zuwa gari ya bar ci gaba da kasuwanci ba zai yi ba yana tashi wannan minti goma zuwa gari zai rasa kwastomomi da yawa saboda haka kulle musamman su a cikin shagonsa a gane ko yana sallar yana sallar kwastomomi suna kintawa a gane ko akwai wanda aka taɓa wata rana yana sallah a nan gobe a yana sallah sai wata ba ta wata gobe za ta sai awa sai ka sa hakuri sai zuwa wani mija yana cikin sallah a gida cikin yi gobe da sallah ko sai ka tafi sai ka za ta wuce kawai sai yake sallah ce ba na ai sallah ne ke yi wannan fito yana cikin rijiya ko to suna da cikin dukiya annabi sulaiman alaihi salam ya faɗa mana misali mai kyau akan irin wannan a sura sura ce sura sa'ad ووهبنا له داوود سليمان نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي الصافرات الازواج فقال اني احببت حب القول عن ذكر ربي حتى طهرت الحجاب وتمرد ولوكا وتوجهها عليها فرأتك نصحا بالسوق والأعلى annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai zai tafi yaki ana so zuwa ya musu sai ta zai ta ba hai sama a sai ce a fito masa da ba ko dubu kai ne har guda dubu da aka so ba jera su aba jera su aba jera su yana kallon har lokacin da aka wuce da jini ba har zuwa tabbata farba sai aka jera masa wajen ɗari tara ya ɗari dubu sauran wata fata a nan da yanzu fara cewa ai bai sanin ba a farba tsabar kallon wa'annan ba kai kawai a as-sa'ilatul jirat majiya ƙarfi wanda ba sa ma a kan hudu su ne kan hudu ba sa tsawa a kan kafa hudu Thank you. to ka so barci da wani abu na rayuwar duniya har har ka so ka gushe da kawai ibada sai ce rubu ma halayya ni a ranar da kuma ta ba ta kuma ba mashan bisuki wal ra'ada mafi ingancin tafsiri shi ne kawai sai ya sanya ma yayin kasu ba ta ba yanka wurin su a babbaka su sannan kuma a raba su ba aikin talaka a wata sabuwar masala masala wannan masala su a a ji a gaban ya fara ko a ah, shi ba ma arabcin da yake ko to ban ce su magana kan wannan ba wannan ba matsala ba su wuce kawai da tafi شرور وعذاب أليم yace wa waladin ne yace suna mutum cikin yaransa domin to Allah ya zarci ka wanda kuma ya rufa ruwan yawanci da sarakuna ka ga mutum yana tsara shi kuma shugaba ne ko gwamna ko shugaban kasa ko sarki wuri da duk wani da ya samu duk da ya samu zai yi kokari ya sarrafa wannan yara tafi kasar waje ya je ya kamu yin yin yayi kaza yayi kaza da wannan ba samu a hariyar kasancewa kan kuntarsa yace wa jaribu kuma suturar mutum a cikin makocinsa menene suturar mutum cikin makocinsa yanzu ku kana da makoci wanda kuke gasa da shi al'amuran na lamuwar duniya in ya ce mota ba ƙarfin ka ba ta ce sai ka saya ƙarfin ka ba ta ce sai ka saya to a cikin gidan ku idan aka fita cikin miya ko ba cikin gidan ku sai wannan ne ayi wannan miya ana fasan cikin miya to irin wannan yakan son ba ainihin har suka cikin zuciyar mutum ya zato zai zama zuwa da makwacin ba sai shi ba ba wannan makwaci ba ce don da ainihin makwaci cikin ƴaƴanka cikin makotanka dubu a mata ki kinan baki na abin da ke yi da ne iya kamfani maka su shi ne as-salatu da da kuke yi wa sauru da kuma azumi da kuke yi wa sadaqatu da ainihin sadaqa da kuke yi wa amru wa nahyi wa al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar da kuke yi amurni da haka ko faru kowanne ne daga cikin abubuwan da aka ambata sallah ita kadai za ta iya kankare maka dukkan wani lokacin da guda hudu fitimar iyali fitimar dukiya fitimar yara fitimar makoci wanda shi ba ta abin da ake ce masa tafsiri annabi wa nashi da wata kalma guda ba za ta yi aiki cikin kalmomi da yawa an gane ko azumi ma haka sadaka ma haka al'adu wa gani ma haka sai kuma yanzu ta ko mukaba tun da farko ne guda hudu ne ko hikmatul rajuli fi amalihi tukaffiruha as-salatu din kenan hikmatul rajuli fi malihi tukaffiruha as-sawm din kenan hikmatul rajuli fi waladihi tukaffiruha as-sadaqatu din kenan فتنة الرجل في داره تكفر الأمر والنهي فهو بنت أبو المقابلة فهو بنت صاحب أبو حكا wannan ya nuna cewa wato ainihin matukar mutum zai kaurace wa kama da rauni da kwanu tasirin rai ko tabarai ko lokacin zai kawarce musu to waɗannan abubuwa da sallah da azumi da sarrafa da umarni da alkhairi da hawi akan jami suna kankari maka sabari da matsala kamar da Allah kamar da Allah tabbata in tajtanibu fadawara ma tunhauna anhu نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مغفرا كريما الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والمرأة لما بينهن إن وكسبت الكبائر حضرتها ابن يمان يا أبو قيس وأنا لما الحبيب يجري من جماعة kuma sai da wani bai ba fitar da shi wani ce matan da ke gaba wake nan bai ba ta tafi shi wasu ba fitar da wannan hadisin baki ba wani a rubu wannan hadisi ana sai ce masa laisa hada hujji ba wannan hadisin da ke bukata wurin ka ba ولكن الفكرة التي تموج كما يموج اللحم amma ni yana magana ne a kan cutuna da take kaɗawa tana motsawa yake igiyar ruwa ke motsa wannan kinaya ce a kan girman wannan fitina ya kuwa ainihin mutane za su yi rigima su so a yi rigima a yi riginci a yi zagi baki a yi kashe kashe yace wannan fitinar nake tambayar ka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi koka cikin hadisi biyu akan yi wannan fitina akwai hadisi cikin masahi da suna inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa بين يدي الساعة فتنة كالقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا ويمشي فيها مؤمنا ويمشي فيها مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الصاعد تكسروا فيها قسيكم وتقطعوا فيها اوتاركم وكسروا سلوككم على الحجاب وان ركب على احدكم فليكن كخورة ميتابة Manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa da sahabbansa da ranar tashi a kiyama za a yi fitina ba za mu girma kamar wani yankin duhu na gari mutum na iya wuri da imaninsa amma zai waye gari da kafirci mutum na iya da gari da imaninsa ya wuri da kafirci kowa da kama hannunsa da kuma da wannan fitina wanda ya zai ba a cikin wannan fitina ya fi wanda yake tsaye a ciki wanda yake tsaye a ciki ya fi wanda yake tafiya a ciki wanda yake tafiya a ciki ya fi wanda yake sassafa a ciki idan kuna da sanduk a hannun ku kakkarya su idan kuna da takubba ko baki a hannun ku ku kakkarya su idan kuna da takobi ka kubbuka wannan takobin a kan ainihin duwatsu domin kashe kan gaza sannan ka zama ka a cikin ɗaki ka cikin gidanka idan mutum ne ɗaya da fitowar ya zo sami ka kamar da cikin gidanka to ka kasance kamar mafi alkhairin ba bayan annabi adama guda biyu suwa da nake nan Habila da Kabila ne ne kake ego to kan da yake cewa wa in basarta ilayya yawma idin ka wa in basarta ilayya wa basarta faqtubani ma ana bi bafukum yadi wa ilayka ba'tubani to da abin da kamar da cikin inni akhafu Allah rabbul alamin to wannan ta cikin sun faru kuma suna kan faruwa an gane mu ci gaba da hadisin muhimmi ake cewa kana su kuma ta gaisa. sai ce da sauna umar laisa alaika minha ba'sun ya amira mu'minin wannan fitilar mai girma mai kaɗawa mai nufa ba ku yanka a cikin wasu ayyukan mu'minin fitila ce ba da za ta ka ba Matukar kin gaba rayu fitilar ba ku fito ba an fahimta ba kuce inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa kuce tsakaninka da wannan kutumar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mai girma akwai kofa kuma kofar tana nan a kulle akwai tsofa wata tsofa ba ba wannan kofar tana nan kuma a kuli to ko ba ta kofar ko ne gini ya so amma me yasa bai fada sun da Umar ba yake ce ba ba wata kofa kuma sai da Umar bai ke magana da shi ne kofar domin ya kiyaye sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun da Umar yace الحرارة في المكين أيكسر أم يفتح shin wannan kofar za a karya ta ne ko buɗe ta waya a hankali fara sai ka duba ce yuksar wannan kofar za a karya ta ne hasbun Allah wa ni'mal wakil fara sai sun ba mu da yake ibn ba yi kuma ko aka ba idan kuwa aka karya ta to har abada ba za a kunje ta ba kofar zuwa da kilawar ba kofar da ake kunna ita ce ita ce lafiyar kofa idan kofa ta karye kafin ka zuwa ake kan to zai zuwa da ba za a ba a duniya an gane ko to wannan shi ne sai na ya ce idan ba karya kofar nan za a yi to ba za a taɓa gyara ta ba idan kuma fitina ta fito daga ɗaki fitowar ba ta ƙarewa har zuwa tashin alkiyama a to wannan hadisin abin da na cikin yawa na farko an yi kimawar fitina an yi kimawar fitina da ɗaki ayi kima na fitina da wani ɗaki babba haka wanda ke fitina na ciki a ciki sannan aiki na wa kofar wannan ɗaki na musamman wa sannan wannan shi ne kofar wannan fitina kuma kofar tana nan a kuyi sannan wannan na rayu fitinar ba za ta fito ba don kofar na ne sannan shi fito ba amma idan sai na umar ya mutu kuwa aka kashe shi mutum za ka iya fitowa a gaban ku sai aka yi kinayar kofar ma kalwa ta ba a yi ko burowa ba kinayar buɗe kofar shi ne mutuwar sunna umar ba tare da aka kashe shi ba amma ko idan karya kofar aka yi to sunna umar kashe shi ba an gane ko باجي ما عن كلمة كلمة كلمة كلمة سيدنا عمر تجي جواب يقول abin da ya faru a takaice domin hadisi ya fito wasan cewa a khilafar sayyidina umar radiyallahu anhu wa futuhat ya buɗe garuruwa da yawa da musulunci futuhat na sayyidina umar sun kai har kasar farisa ya yi kwata-kwata da majusawa masu hoton wuta wa kusa wuta da yawa da wasu fitarin wannan abu ba hassarar wannan abu yana nan a wannan lokacin a cikin zukatan majusawa har yau kuma duk mutumin da yake mutumin iraq ne ko mutumin farisa ne za ka fara cewa ba a sa ambaci sunan sallallahu alaihi wani lokaci sai aka sami mutumin da ake ce masa a gudu ko a almajusi sauri ka kanta da kuma mace ne na zai faru wata rana ta wasu yi kera hanjara wuka amma mai baki biyu mai kan biyu ta ba wuka ta ba ba ba ne na rikar fasuwa wato wata babbar ce kawai tashi to ka ce ina ko kai har ta ko ta kwaji za ka iya kama da mutane to ba ba ta hannu duka za ka wasu sun mutane ni tsira wanda abu sun sanya masa guba mai karfin sosai sun yi zo ya kowa cikin masallacin da sai na wata bukata ne ke jagorantar mutane sallah tun da ke ne ba sallah isha ya kowa cikin masallacin ba sun yi cikin wani asuba sun sun da hannun su cikin masallaci ya tattar da mutane aka yi abu ba shi ba a yi sallah kawai sun yi mutu sun fito sun yi tsara a son farko daidai bayan su ina umar an yi kabbara an shiga sallah sun da hannun wani a kura'a fatin kawai sun yi mutu ya ɗauki fijarsa sun yi soke shi suka masu ƙarfi ya soke shi a ƙarfinsa ya soke shi kasa da mararsa wato kasar cibiyarsa sannan kuma ya soke shi a gefensa jin ya ɗauki sai na umar a cikin a cikin sallah kan ya baki yana karanta wannan ayar wa kana amrullahi kabaran maqdura to sai kuma shi wata wata akwai abdurrahman bin auf sai shi sallah ya kara sallah shi kuma sai na umar wasu sahabbai suka ɗauke shi suka yi gefe da shi shi kuma da wannan kisa yana neman ya tsere sai aka kokarin tsere shi a garin tsere shi sai da ya so ya so kawo mutum goma sha uku a cikin mutum goma sha uku mutum na kota su suka rasu da suna nan suna kama da shiga aka yi da a aka kinkini sai ga umar a su ne aka kai shi gida an zo da shi ma gida wani abu na so ne mai farko komi ba su ya su babu har sai da wara ta kullo kai yana farfadowa farko abin da yake na yace in kana bi Allah ba ta ce an yi sallah sai ki tushi shi ba za mu sallah yayin kula zai tafi yi sallah sai ki sake farkewa in ka sa tashi ya sallah sai ya zama hannun ɗansa Abdullah bin Umar ya zama da shi a bayansa sai ya ki shi bid'a da sayyidina da sayyidina Abba Abdullahi ibn Umar inda haka yake cewa wannan miji guda uku a cikinsa yakan sanya wasan hannunsa a ciki domin ya tushe jinin a wani ba gaba suke sun suka nemi ainihin suka ba ɗaure shi ba kuɗa sannan suka ruwa ya a yana musamman wani ainihin musamman sun ce wa ne ya kashe sai ta ibn abbas ya ce wane ne ya kashe sai abdullahi ibn abbas ya ce masa ai wani saurayi ne da ake kiransa abu lubuwa al-majusi shi ya soka maka wuka ya soka wa wani mutum wuka sha uku wuka tare da kai sannan da ya fuskanci za a kama shi domin ya fuskanci za a kama shi wani musulmi ya gabara sun ya ɗauki ba kawai sai rike shi ne sun fito ba ta zo shi sai su dafa fasa wuka sai kashe kansa shi ya soka maka wuka ya soka mutum goma sha uku tare da kai sannan ya ɗaga kansa wuka sai sun ta hanyar yake alhamdulillah alladhi akhadha ruhi ala rabbi lam yasjud lillahi sajda na gode wa Allah ya ɗauke ni ba a kan wani mutum ba musulmi ba bai taɓa yin zuwa ba guda ɗaya ba kenan abu da kuma tun da zuci da shi na kuma musulmi ne a musulmi ne ko su zuwa guda bai taɓa yi ba ba na ne amma ko sai ka mutum a gurin shi a wajen jini eh? kuma suka dafa a tuwa ba ne suna kamar Allah to suna ma girmama masu fiye Allah matsala ta san cewa addini shi abu addini ba ne to wasu malaman masu yi sun yi bayani cewa shi abu musulmi ba ne akan wannan sata za ta kiri likita ya zo ya duba likita na zuwa sai ta alaƙar kai da guba tare da shi sai ya wuta wato ya duba cikin ruwa da yake na maganin wani ya kullu wa sun umar ya sha'a ya ba shi sai ya tafi gefen sa sai likitan ya gaci wannan jini ne da diwa suke ta sai ce a kawo nono sai ya kawo nono sai ya bashi yana ba shi sai ta kasa da marasa annabi likitan ya tabbatar cewa an tsananta masa hanjinsa kuma da zai yi rayu ba sai ce da shi wa'adu amiran maudare ya kai shugaban maudare idan kana da wasiya ka dan rubuta ka wasiyarka domin ya na ganin za ta wasu a tsoron tattasa can da yara daga misra suka zo garin madina aka kewaye gidansa ba fa na fa kwana da kwanaki yana cikin gidansa ana cewa kawai ya ajiye kilafa ya sauka karshe da hudu ba shi ma suka bi shi har cikin gidansa har cikin ɗaguwa yana azumi yana zaman karatun qur'ani sa da a gabansa shi ma wannan ɗan iska ɗin suka soka na wuka suka kashe shi Itulah sahabat tersebut kepada Rasulullah Itulah singkat di masjid ini Zaman Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Ali Abbas Syukur Mana Bersama Kata Cuma itu cuma akan menjadi suara Pak Anjata Mangana Sallallahu Alaihi Wasallam Cuma ini lagi Apa yang Yesus Dua akan menjadi suara Pak Anjata Apa yang berbahasa Mereka kita Sallallahu Alaihi Wasallam Cuma ini sai aka ce a buɗe mai kofa a mai bishara da aljanna ma'a babaqin yusufu tare da wani bala'i da wata fitila za ta same shi saboda haka wasan maganar manzara sallallahu alaihi wasallam yana zaman gina fitila ne kawai mutanen da suka taso za su yanke su a haka rayuwa ne tana zubar da jinin musulmi haka suka kashe shi wa mai ɗan iskar da suka kashe shi su ne suka tafi wurin sa wanda a yi rasu wannan suka ce uksut a mubayyi'aka ba mu hannu ka babu mata mubara fi da shugaban musulmi kawai dole sun ne ce ku gudu bana mutu wani su shawara ku kunna sannan kuma wannan kisan da aka yi musu wane ne su wane ne suke wannan kisan a ɗaukar sa kunna suka ce san dole ka nake wanda ku zo haka aka yi yana ji yana yi ba na son gina da aka ɗora mai dole shi sa kuma idan kana da ɗalibai suna kokarin kirsa sa ta wajen ko kai da za su a yi musu to wannan ɗaliban da ya maza maza ka da su ɗalibi shi ke bin hasken wahayi na ƙur'ani sunna na magani ba wani malami ne ko ƙur'ani ba 按照这个全部的这个规划方案，我们要求大家要把宿舍安排完吧，宿舍安排完吧，从那边那边到那边去。宿舍房间，全部安排了，宿舍房间了，基本都是在公司。还有门面，还有就是，综合还是有的，综合还是有的，基本没有了。你看，宿舍房间了。 dukkan gwamnonin garuruwa ruwa ba sai ce ya sauke su a cikin su har da wannan muhalli a cikin kasar shiyar wanda wani ne dora shi a wasu ba da ba ya dora shi kuma na ruwan zai gwamnan da a ya tura daga madina zuwa kasar shiyar shi daga daga arewa ba dubai sa wurin ba ta ya koma domin muhalli ba ta kwarar ta su da da daga shi a wurin ba ba magana shi wata caji na mata ba magana wane ne ya kashe ɗan wana kuma musa yana da hujja Allah ya ɗauki sun yana cewa wa man kutila mazluman faqad ja'alna li waliyyihi sultanan sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana masur duk wanda aka kashe shi a bisa zalunci to wani yin sawar da yake rayu an ba shi iko an ba shi dama ya nemi ɗaukar masa amma ba da kansa ba yanzu hanyar laluma a gane wanda ya kusa da wani abin imansa a kansa kuma Allah ya kashe sa da wannan ayar ya dogara kuma ita ya ɗin ko wato tarihi yana da yawa kuma yana kuma shiga ciki domin asalin mazhabar ahlus sunna asalin mazhabar ahlus sunna shine al-kaffu amma shay'un adhim alkasu hannu a shi ba bai abin da ya faru shi ta faru da ya faru shi na lokacin kuma shi ne kowa ya samu a tuso ta da hannunsa ba ta ba da kiɗi kiɗi ai kamar a ce ruwa ya kasu ba a yi da dole da ba su ka da mamunta suke yi ruwa da sosai suke tuna tuna a cikin lafi da bai tuna da karfi yaro don da yi ruwa aka kira ba ta ce ne ba cikin abin da سيدي فرس وعاء لقد orang kata buat Rasulullah SAW. Sebab dia ini, bukan kemudian kau jangan cakap nak ada Rasul untuk orang kita apa kau tahu. Aku ini, sebab dia itu ada apa sah. Rasulullah Ali, Rasulullah Abu, Rasulullah Ali, Rasulullah Ali, Rasulullah Ali, Rasulullah Ali, Rasulullah Ali, Rasulullah Ali, Rasulullah Ali, Rasulullah Ali, Rasulullah Ali, Rasulullah Ali, Rasulullah Ali, Rasulullah Ali, Rasulullah Ali, Rasulullah Ali, Rasulullah Ali, Rasulullah Ali, Rasulullah Ali, Rasulullah Ali, Rasulullah Ali, da suka fahimci ai iskar nan da suka kashe su sai na Usman suka tilasta sai na Ali da Abu Kilaba su da har ina ya rubuta cewa a shirin su zai za a gano su kawai da kira sai na Ali kawai suka kai sai kuma Aisha radiyallahu anha ta rubuta shi ne alkur'ani da sunna amma ko za ka da larabcin da za ka fahimci alkur'ani da kanka za ka da larabcin da za ka yi fahimtar sunnar da kanka ba haka wannan fahimtar na malamai da aka saba na alkur'ani da sunna ai shi ne fito fito na wani zamanin ruwan ba Allah na ɗauki sarki ya ce na masu alkur'ani allazina amanu wa نقصوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم مهتدون wanda suka yi imani ba su cuɗanya imaninsu da zalunci ba ne ma da zalunci a nan a shirk aya su ta fasa haka ya ka ta hukuncewa shirk ake nufi su da hukumar hadisin manzana sallallahu alaihi wasallam ta kuma fahimtar sahabbai yadda suna hukumar suka yi kuskure fahimta sannan ta gyara musu a nan ta fahimta saboda haka fikihu wani juzu'i ne na mutlaka wani bangarori na alkur'ani da sunna ba ku saka ba da shi ba kuma fikihu da ba da zai da wani haka zuwa cikin wani littafi ne zuwa mai kudi zuwa ba a gane ko idan kana iya samun fikihu kan tsaye daga hadisi ka ba da su su ne ta fikihu

aka shafi a najeriya na kun samu kukuri da ku karshe da kun samu boko duka ba ku kira da kuka ba sa duk san idan wani mutum ya kuru ya fito da wata fahimta ba a san tafin da farko ba sabo ba su santa ba wanda ba faɗin wani ba su san su san cewa wata kofar wata fitila ce ba ba a fito da qur'ani ne su masu da sun ce shi ya ba ko qur'ani ba hadisi ne hujja ko ayi hadisi ba ka wuzu kai kai sai haka a ga wannan shi ne ainihin da tuna ba wallahi ta'ala وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. akwai wata babar da ba ta da lafiya babar mana harun hafizahullahu ta'ala ta yi rashin lafiya da yawa an kai ta asibiti an sake baro an koma an baro an koma an baro kuma jikin har yanzu yana nan muna roƙon ruwa su a mata addu'a don duka Allah ya mata lafiya dukkan ɗan musulmi da suke su wannan hali irin wannan yanayi na kunci ubangiji Allah sauran ta Allah wawo musu Allah ya kawo mutu tuna ah, ubangiji Allah sauran ta Allah ya kawo kowa da fada cikin wata fitina ubangiji Allah sauran ta Allah ya kawo mana imanin mu وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد